Yau da gobe muryar Amurka Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da watan kunanan lahiya da wannan yammacin talata 29 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta rediyo amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Zauren matasa na tafi da ƙarshen muhawarar da ake yi tsakanin Hassan mai na Kaina da kuma wasu matasa biyu da ba su yi boko ba kuma babu aikin yi. Suna tattaunawa ne kan hanyoyin da za a taimaka wa matasa irinsa a Najeriya. A cikin wannan muhawara ce muka gano cewa ashe har yanzu ɗimbin matasan Najeriya ba su taɓa jin labarin hukumar nan ta NDE ba mai alhakin samar wa matasa ayyukan yi. da kuma ɗaya hukumar mai alhakin samar wa 'yan Najeriya jarin kafa ƙananan masana'antu. Za ku ji da kunnanku. To waye me ra'ayin matasa marasa aikin yi game da shirin shugaba Muhammadu Buhari na rabawa matasa naira dubu biyar a wata? Me dubu za ta yi maka? A baka yau a baka gobe fa sai Allah. a gaskiya ni ina ganin wannan ƙara shagwabawa ƙara kuma sa mutuwar zuciya ne wallahi kamar da abokina ya faɗa dubu nan wallahi kashe zuciya ne To yanzu dai tun da kun san da shirin mafita wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Birtaniya ta bullo da shi domin tallafa ma wasu matasan arewacin Najeriya su kimanin dubu sittin da takwas su iya dogaro da kansu. To shi ma wannan shiri na mahita kuɗin zai rarraba wa matasa ko kuwa? ba da kuɗi ba shine mafita ba ka ɗora mutum akan harkar da zai samu abin da zai ci ya sha shine mafita ba za a ɗauki kuɗi daga jiho a bai kowa ba amma dai za a sa Suleiman Salisu, shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman farfado da martabar noma, zai ci gaba da jaddada manufofin ƙungiyarsu a filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook cewa a ganin ku gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta iya cika alkawarin bawa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar? Ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila. Kayan muhara da hilin matasa masu basira ya kamata mu ja hankalin jama'a da ma gwamnatin jihar Kano mm. game da 'yan matan nan ɗalibai da gwamnatin Kano ta tura kasashen waje domin yanzu haka labarin da muka samu an yi watsi da su yanzu haka kuɗin ɗaki ya ƙare har an ba su notice wato an ba su kamar sanarwar cewa ya kamata su bar yawa mhm. sannan ba a biya musu kuɗin karatu ba za gashi za a fara jarabawa sati mai zuwa amma ban da su to a takaice dai waɗannan ɗalibai kuma mata ne suna cikin tsaka mai wuya shine dai muke ganin ya kamata mu yi wannan magana kuma da watan gwamnatin jihar kano ta ji kuma allah da ma za mu mai da hankali sosai akan wannan batu sosai sosai yawwa To yanzu ga Comrade Suleiman Salisu shugaban kungiyar matasan Arewa masu neman horhodo da martabar noma a yankinsu zai ƙara jaddada manuhohin kungiyarsu a hilin matasa masu basira. Shi abin da muka ba muka mai da hankali a kai shi ne ya za a inganta aikin noma. Ba wai aikin noma kawai muna magana aikin noma na zamani. Ƙoƙarin da muke shine a zamanantar da aikin gona. Yanda matashi kuma matasa mata da maza da suke gama jami'o'i za su iya karɓan aikin gona a matsayin a matsayin sana'a yau aikin gona ya wuce wai a je a rike magirbi ko garma a je ana juya ƙasa ko wasu makamanta haka kiwo ko ba wai a zuba dabbobi ko a fita kiwo abin nan dare da rana ko kuma yau dai harkar gaba ɗaya ta zama ta zamani idan kamar yanzu ku da kuke nan ƙasashen waje aikin gona ku kun ga yadda ake yin shi can aikin sun ba shi mahimmanci kwarai yanzu aikin gona ya wuce kamar yadda na bayani a baya yanzu ya kai wani mataki na zamani wanda ah, akwai maganan samar da kudaden shiga akwai maganan har ishu wannan magana na eh, na'ura ne kwakwalwa duka yana ciki to shi ne muke kokarin mu gwada ma matasa mu canza masu tunanin da suke da shi na aikin gona aiki ne na wahala muna so mu haɗa shi yasa muke kokari mu haɗa kai da ƙungiyoyin da suka ci gaba da kuma hukumomi da gwamnatocin mu na jihohi da na ƙananan hukumomi saboda yau kina maganan manoma kina maganan mutanen da suke karkara yau manomi manoma suna cikin wani yanayi wanda gwamnatocin mu na jihohi suka yi banza da su da kuma ƙananan hukumomi don ba ma abubuwan da ke gaban su ba kenan yau manomin mu a karkara bai da iri a zamani ba su da taki wadatacce sannan kuma ba su samun tallafin da ya kamata to kin ga in dai za a samar da wa'annan tallafin za a samar musu musamman masu noman rani a samar musu eh, injinan ban ruwa a samar musu iri na zamani yadda abubuwan da suke shuka kasashen duniya da su karba saboda yanzu kika diba abubuwan da muke noma a arewa kasan eh, nan galibi kasashen da suka ci gaba ba za su iya sayan shi ba zan baki misali da tumatiri da muke yi na tumatir yau idan irin tumatirin da muke nan in ka rike shi ya faɗi wargajewa zai amma akwai tumatir da ake na zamani wanda suke ce ma house wanda za ga in kai jifa wani ka haɗa shi da bango ma haka zai faɗo sai dai ɗan sage kaɗan za ki ga tuwo ne sosai wanda za ki ajiye shi ya yi sati amma mu tumatirin da muke nan misali yau idan aka ɗauko shi daga wani eh, manomi ya cire aka zuba a kwando tun daga kwandon da aka sa ma tumatir za ki tabbatar da mu har yanzu a baya muke to kin ga akwai bukatan su manoma ma a ƙara kawo musu abubuwa na ci gaba wanda ake wanda bature ke kira packaging abubuwan da za su dinga sa kayan amfanin gonan su na zama yana da inganci a taki sani bari mamman ko da ban noma bari in rika kalmata ko ban noma bari in rika kwashe na ya zama samnan banza. Ni kin san saboda mahirar da muka yi da waɗannan matasan cana duk sai na ji zuciya ta yanzu kawai ba abin da nake so kamar kiwo da noma. Kai ritaya noma za mu yi da kiwo. Na ga Kin gani na kusa ai. ke kusa toni ni ina nan daga baya amma sai mu haɗa kafa <laughs> yanzu dai ki tayani da addu'a to ni in yi sai sai ki zo tare za mu yi aya to insha Allah to yanzu sai ina yanzu sai zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da Malam Bukar da kuma Malam Habu wasu matasa biyu waɗanda ba su yi boko ba kuma ba su da sana'a suna tattaunawa ne akan matsalolin matasa irin su da kuma yadda gwamnati za ta tallafa musu don kar a samu ƙarin 'yan ta'adda A ƙarshen muhawarar, Hassan Maina Kaina ya tambayi Malam Bukar ko ya taɓa jin labarin hukumar nan ta NDE mai alhakin samarwa matasa ayyukan yi da kuma ɗaya hukumar mai alhakin samarwa 'yan Najeriya jarin kafa ƙananan masana'antu. <laughs> Ina zan ji labarin. Ai yau dai na ji gare ka. Ni fa a tunanina kaman duk ire-irenmu an watsar da mu an ma ɗauke mu ba mutane ba. don haka duk wani abu da aka zo mana da shi nan da nan sai ka ga an ɗauki hankalinmu in ma an kawo mana mugun abu ne saboda ba mu da ilimi ba mu da sana'a ba za mu gane cewa zai iya cutar da mu ba sai dai mu kawai dai hanyar da za mu dai bi a samu na bakin salaki a samu dai a sa baka kada a dai zauna haka nan ni ban ma san da wannan kungiya ba ban ma san da wannan ma'aikata ba ban san tana yi ba ban taba jin labari ba tun da nake a rayuwata kuma idan aka kyale mu haka gaskiya ba ƙarama illa zai kawo ma masu ilimin ba ma domin muddin ba a samun mana yadda za a taimaka ma ire-irenmu ba to a gaskiya ba idan masifar ta same mu masu ilimin su ma ba kyale su za ta yi ba a to yanzu misali yanzu kai tun da baka da komai ba za ka je ka share daji ka yi noma ba to noman ai da taki ko ka yi noma ba taki kaga ba zai yi ba kuma in ba taki na je na share daji na wahala na ga ban samu komi ba ai kaga dole ma karke zan yi harin na dan uwana ne ko kuma dai in shiga wani mugun hali saboda haka ko me za ka yi a yanzu nan ba ko dai in dai ba gwamnati ta taimaka maka da jari da za ka yi wannan sana'a ko wani abu da za ka yi ka samu wannan ba a gaskiya akwai matsala saboda zaman tasha da zaman kashe wando da zaman bakin titi ya yi mamu yawa ya yi katutu domin to abin da ma ya sa mu tunanin namu ma muna ganin ma masu ilimin ma ya suka ƙari balantana kuma waɗanda ba su da ilimi malam hassan akwai fa matsala babba to yanzu ina dawo bangaren malam yanzu misali inda a ce yanzu gwamnati za ta same ka a ce a taimaka maka matsayin ka ne mai zaman kashe wando me za ka ce a yi maka a zan ce da gudu me za ka ce a yi maka to eh to na farko dai idan aka zo aka same ni a gwamnatance aka tambaye ni me nake so a yi mani wanda zai iya taimaka min da rayuwata na farko kamar da na fara nuna maka ina bukatar don wallahi ban girma ga koma makaranta ba zan iya koma karatu sannan kuma idan aka ce a jawo ni kasuwanci shi ma hanya buɗe take zan iya bakin iya gwargwado ko koyon sana'a ka gani malazan ko kuma a ce a'a ga wasu maƙudan kuɗi a bani in ja jari to insha Allah rabbi ni zan san sana'ar da zan yi to amma yanzu ai matsalar ku da zan ayyana ka ya kaman afuwa shine galibi yanzu ko da an ba da kuɗin a ce a ja jarin sai a ja ƙara aure kuma in jiwa ai duk wanda ka ji yana cewa ai sai an ji daɗi ne za a ƙara aure malam Hassan. yanzu kuma misali ina da mata ɗaya maybe da yara biyu ko uku na san irin wahalar da ni shawo can a baya tun daban da shi lokacin daban da shi kawai shi kenan da an ɗauki kuɗi an bani maimakon in bari in ga kuɗin yaya suka kasance kuma sai in ce ka san al'adar mu ce ta hausa wannan magana ga gaskiya ne fa kuma gaskiya la ba amma ni ina mai tabbatar maka a yadda nake ganin na shiga wani jalala to ba zan yi tunanin in ƙara dawo wa kaina cikin jalala ba domin ina wallahi a ɗauki kuɗi a bani yanzu nan dan ce kila wai ko dan nan wata shida ko wata uku wai na kila na balance in ce in kara aure haka aikin balance ba <laughs> amma in ka tsaya ka ginu yanzu dai kai yanzu in ka samu jari <laughs> ba magana kara aure a ni na samu jari ba magana kara aure <laughs> to malam bukar mm. a ce ga ana so a taimaka maka mm. me za ka so a ce an taimaka maka domin ka samu abin yi eh gaskiya zan so a koya min sana'a bayan haka kuma mm. ina so in shiga yaƙi da jahilci ina sana'a ina neman ilimi domin shi ilimin nan da zan yi shi zai taimaka min da zuri'ar da zan samu nan gaba ni ma in taimake su in na ji daɗin ilimi kaga zan yi ƙwazo da ƙoƙari in ga cewa sun samu karatu kuma in ba an taimaka irin hakan ba gaskiya za a samu matsala saboda yanzu kaga Eh, rishin ilimi yana ya kawo talauci ko kuma in ce yana kawo talauci zai kawo talaucin imani da talaucin abin sawa a bakin salati kuma talauci zai iya shafan ya ta bin zuri'a ya ta bin zuri'a tunda ka taso babanka talaka mamanka talaka in ba a yi wasa ba haka za ku kare duk zuri'a ku ku zama cewa ga kunan dai sai a hankali to yanzu ka bari maka tambaya daya yanzu gwamnatin tarayya tana cewar za ta bai wa matasa marasa aikin yi irin ka ire-iren ah, za a ki ba su tallafin alawus na naira dubu biyar biyar kowane wata yanzu kai tsakani da allah in za a tambaye ka ake ba ku wannan dubu biyar biyar din kowane wata ko kuma a'a a haɗa waɗannan kuɗin miliyoyin kuɗin da za a kashe wurin wannan aiki a makwata cibiyoyi na koyon sana'o'i wanda kake ga zai fi alfanu a ciki a gaskiya ni kam dubu biyar ban ɗauke shi zai taimaka ma rayuwar talaka da bai da aikin yi ba sai dai ya ƙara da kusa da rayuwar talaka da bashi da aikin yi domin dai malam hassan yau a najeriya ina dubu biyar za ta ishi kai kadai cin abinci a wata ɗaya kuma idan ka saba da wannan dubu biyar ba dole ba ne su ɗore amma idan da za a tattara wannan miliyoyin kuɗi kuma a ɗora mutane masu amana da tsoron Allah su tabbata an yi cibiyoyi na koyon sana'a a buɗe kamfanoni inda mutum a koda dubu bakwai ake biyan ka tabbata da zuɓakka ne kake samun wannan abun ba wai kyauta ake baka ba a baka yau a baka gobe fa sai Allah amma mutum ɗan adam ya ce zai baka duk ƙarshen wata a gaskiya ni ina ganin wannan ƙara shagwabawa ƙara kuma sa mutuwar zuciya ne a ƙara ma wanda ba su da ilimi ko ma masu ilimin an ce ba su da aikin yi ana ba su dubu biyar to mi dubu biyar zai maka ni dai a rana ɗaya a matsayi ɗin nan a rana ɗaya ko ni kadai ina iya kashe dubu ɗaya domin da rana zan ci abinci da safe zan ci abinci kuma ciwo yana iya bujiro maka to in baka komi ka tsaya ma wannan dubu biyar saboda Allah da annabi in ciwo ka je asibiti an kashe dubu goma to to sai sai kai wata biyu kenan baka ƙara cin komi ba <laughs> eh? malam bukar ah, kai yanzu mai ka kan wannan dubu biyar biyar da zaɓa tallafi ai ni malam hasan ka so samun ma inda yake mai watan ba wai zan soke wannan gwamnatin ba ne ko tsarin mm. waɗanda suka zo da wannan manufa don ni na tabbatar da wannan magana nake duniya tana jina ko ba gaskiya Allah ba to mu gaya mu juna mu gaskiya duk waɗanda suke tunanin wai wannan dubu biyar ni kwata-kwata ba ma ɗauke shi wani kuɗi wanda har za a ci a ba mu abin ba me dubu biyar za ta yi maka wallahi kamar da abokina ya faɗa dubu biyar nan wallahi kashe zuciya ne kuma ma misali kai ninan ma karan kenan da ma shi ya ta dubu daya to ni na ya kashe 1.5 ma a wuni to in ka yi times su 1.5 times a wata nawa ne so da hanga magana wacewa wai a ba da wai wani dubu biyar wai matsayin ko tallafi ko wani yan taimako wallahi ba tallafi ba ne amma malam hassan a tara wayannan miliyoyin kuɗi a ni a matsayina na wanda ina magana nan ba wani dogon ilimi nake da shi ba a tara su ko ta fannin ilimi ko ta fannin masana'antoci ya za a taimaka ma marasa aikin yi ire mu ya za a samu su aikin yi ya za a tallafa musu samu ilimi ya za a yi a yi abubuwa na more rayuwa amma ba dubu biyar ba yanzu sai ka zo wata ka kare ka yi layi a baka dubu biyar to me za ka da shi wane menene amfani wannan dubu zai maka wane magani ne dubu zai maka kwana nawa dubu zai maka kwana nawa kai na kara tawa kwana nawa dubu biyar za ta yi maka amma wallahi mala hasan idan aka samu masana'antoci aka samu wurin koyon sana'a ka iya aiki da waɗannan matsayin dubu biyar aka tara su aka samu ku san masana'antoci aka samu ku ilimi aka yi muku na abu rayuwa za ka sa a yini ma sai ka samu abin da fi wannan dubu biyar din na tabbata matasa da yawa ra'ayinsu ɗaya da malam habu da kuma malam bukar kwarai da gaske kin san da akwai wani abu da suke koya mana muna ƙanana anan cewa kada ka yadda a yi maka fishing sai dai a koya maka yadda za ka da kullun a baka a kama kihi a baka kullun a kama kihi a baka eh. gwamma an koya maka yadda kai da kanka za ka kama kihi yawa eh fishing shine fishing <laughs> To yanzu dai tun da kun san da shirin mahita na hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Birtaniya domin tallafa ma wasu matasan arewacin Najeriya su kimanin dubu sittin da takwas iya dogaro da kansu. Har ma mata za su ci moriyar wannan shiri kamar yadda za ku ji. Yanzu ga jagoran shirin Dr. Muhammad Sagagi zai bayyana muku yadda wannan tsari nasu na mahita zai bambanta da sauran shirye-shiryen da suka gabata waɗanda ba su yi karko ba. Tsarin da muke so mu yi ai shine irin wannan da muke yau. Abin da yasa na da ba sa ba a samun nasara in an gama tsari sai kowa kuma ya watse. Ai saboda ba a jawo al'umma suna cikin harkar ne. Yanzu mun ce babu abin da za mu yi sai mun tabbatar cewa gwamnati ta yarda da shi sai mun tabbatar cewa mutanen da za mu yi aikin su sun yarda da shi saboda kamar misali yanzu idan za mu ɗauko yara wanda suke almajirce mu sa su a cikin wannan tsari muna so malamansu su zama sun yarda iyayensu sun yarda ko saboda haka ba mu kaɗai za mu je mu ba da muna ganin mutane suna yi ba a samu nasara saboda sai mutum ya zauna ofis ɗinsa ya tsara waɗannan abubuwan yanzu kuma ce ba za a yi haka ba duk wanda yake da hannu a cikin wannan ya kamata ya zo tun daga tsare-tsare har zuwa lokacin da za a aiwatar da shi shine za mu tabbatar cewa ko da ba ma nan an ci gaba da shi wani abin hasafi da kuka ce za ku rinka bawa wani tsarin ba da hasafi misali eh, da za ku rinka bawa malamai ko alarmomin da kuka ɗauki yaransu. su ko kuma iyayen yaran da ba su da galihu misali wai ya kuka tsara bara kuɗaɗe za ku rinka ba su ne ko kayan abinci ko kuma wani abu ba kuɗi za a bada ba yanzu misali akwai inda muka je muka ga cewa akwai malami mai 'yan makaranta wanda shi kansa yana da sana'a yana da sana'a kuma yana koya ma yara wannan sana'ar saboda haka me za mu ba shi wannan tsari da za mu yi mu taimaka masa ba kuɗi za mu ba shi ba amma sai mu inganta wannan sana'a tasa ko kaga shi ma wannan ai wani tsari ne wanda aka taimaka masa to ga waɗanda ba su da sana'o'i wanda ba su da sana'o'i kuma akwai inda za mu taimaka musu su ma ko su fara wata sana'ar amma a tabbatar cewa su ma sun amfana daga abin da muke ba da kuɗi ba shine mafita ba ka ɗora mutum akan harkar da zai samu abin da zai ci ya sha shine mafita so za mu iya taimaka musu wataƙila mu ce to wataƙila malami ya ce to ina so in yi aikin gona ko da yaran nan na da za su tafi su zai to ni ma a taimaka mu in yi aiki sai mu iya tallafa masa ya wani aikin gona din kamar a samu mataki da kama masa ko taki ko mu koya masa um, hikimar da zai gonar ko aikin da zai a koya masa amma ba lallai abinda nake so dai in tabbatar a nan shine ba za a ɗauki kuɗi daga jihu a baya kowa ba amma dai za a sa shi a turba hanyar da zai samu abin da zai ce sha kuma ya amfani sauran ɗaliban nasa shi ma ajiya cikakken suna suna na mai babba ga shirin mafita wannan tsari wanda tanadi ya yi wa mata a wannan lardi da cewa an ce 'yan shekaru goma sha biyar aka tsara zuwa ko ashirin ne mata sun shigo cikin harkar nan ta fanni uku na farko tukun akwai yara mata wanda dama an riga an ce za a ɗauke su a cikin kashi uku na yaran da za a ɗauka akwai kashin yara maza wanda su ne almajirai akwai kashin yara mata zalla akwai kuma kashin yara kawai eh, matasa wanda ba su da galihu wanda kuma ya hada da mata da maza ya danganta ga wani bangare muka samu kamar idan muka duba eh, mutanen da suke da ko na kasa ko suke eh, neman tallafi za a ce akwai mata akwai maza idan muna mun duba mutanen da ko suke misali yan gudun hijira su ma akwai mata akwai maza saboda haka na farko mata sun shigo a cikin bangaren waɗanda dama za a tallafa musu tun farko wanda su ne yaran da suke shekara biyar zuwa 24 na biyu mata sun shigo wajen su wanda za a tallafa su koyar da yaran saboda haka idan akwai mata masu mm, sana'o'i ko suna yi daga gida ne ko suna da shago ko suna da dai da suke koyarwa ko kuma suna makaranta to kaga ta nan mata sun shigo cewa su dinnan su ne masu koyarwa su ne ah, malaman haka kuma mata su shigo ta wajen cewa ko su iyaye ne ko kuma su suna cikin al'umma saboda abin da za a yi za a yi ne tare da iyaye za a yi ne tare da al'umma kuma mata sun shigo ko a iyaye ko a al'umma saboda haka akwai fanni uku da mata suka zo za su amfana ta wajen cewa su yara ne da ba su da galihu suna da shekara 15 zuwa 24 za su iya shigowa ta wajen cewa su ne malamai wanda za su koya wa yaran ma su iya shigowa cewa su iyaye ne akwai hanyoyi da yawa da muka bi na samo shin ina ne waɗannan yaran suke kamar yadda shi da sagage ce tun da aka kafa ah, ofishinmu ba abin da muke sai bincike mun tattauna da mutane da yawa mun haɗu da ƙungiyoyi mun haɗu da ma'aikatan gwamnati mun haɗu da iyaye mun haɗu da malamai mun haɗu da almajirai da 'yan mata duk waɗanda muke ga suna da faɗa a jiko kuma suna da wata alaƙa da aikin da zamu yi mun haɗu da su na farko gurin da zamu nemi 'yan mata akwai makarantun islamiyya akwai makarantun allo waɗannan dama mun san suna nan saboda haka wuri ɗaya da zamu nemi yara shine makarantun allo da makarantun islamiyya na biyu akwai ah, ma'aikatan gwamnati da dama suka aiki da 'yan mata kamar akwai subeb sun yi aiki da wasu kungiyoyi na, na dfid dama kamar espin wanda dama sun yi aiki da, 'yan mata to ta nan ma za mu nemi 'yan mata haka kuma akwai kungiyoyi na al'umma wanda dama suna aiki ko suna koya wa 'yan mata uh, sana'o'i ko suna koya musu rubutu da karatu ko suna koya musu zamantakewar yau da kullum yadda za a tafiyar da rayuwa to nan ma hanya ce ta samo 'yan mata muna da tsari na cewa banda cewa yara sai sun kai shekara sha biyar kuma kan su wuce shekara 24 muna da sauran tsare-tsare sai ba su da galihu cewa ba su da wanda zai yi musu kuma ba wanda zai wuce musu gaba kuma suna da sha'awa kuma iyayensu sun yadda kuma sana'an nan akwai wanda zai koya musu kusa kuma sana'an nan ita ce wanda ake bukata a kewayensu ba za mu ce duk yara za su koyi misali dinki ba watakila akwai teloli sun kai goma a wannan unguwar ba za mu sake cewa yara su koyi dinki ba in har za su koyi dinki sai dai su koyi dinki na abin da dama babu shi ko sirfani ko yin wani ado ko yin dai wani abin da dama babu shi a unguwar saboda ka duk sana'a da za a koya wa yara zai zama sana'a ne da ake bukatar ta a wannan fanni nasu. To a ganin ku gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta iya cika alkawarin bawa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. Hakika mu matasa a Najeriya muna da yaƙinin shugaba Muhammadu Buhari zai cika alkawarin da ya ɗauka na baiwa matasa naira dubu biyar a wata Ya kamata mu masa uzuri domin matsalolin Najeriya suna da yawa. Ya kamata matasa mu ƙara haƙuri idan dambu yayi yawa baya jin mai. Sako daga Sadi Energy Tandiri Potoskum. Assalamu alaikum yau da gobe. Mun yarda da dukkan abin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ambata. Mun san zai cika mana alkawarin da ya ce zai yi mana insha Allahu. Muna kuma ƙara yi ma mai girma shugaban ƙasa fatan alkhairi akan ayyukan da yake sako daga Kabiru Nasir Shime. Shugaba Muhammadu Buhari mutum ne irin kowa, don haka ba cewa aka yi ba zai kuskure ba. Kuma wani alkawari da ya yi muna da tabbacin zai iya cikawa sai dai na yi imanin dole zai zama da wasu ƙa'idoji wadda kuma ba lalle ba ne kowa ya iya cika wannan ƙa'idan sako daga mai unique gaskiya banjin za a iya cika wannan alkawari duba da ƙalubalen da ke fuskanta sako daga al'amin ahmad zaman lafiya eh gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta iya cika alkawarin bawa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar Amma inda gizo ke sakar ba a nan take ba, domin a lokuta da dama rijiya takan ba da ruwa guga ta hana, sako daga Adamu jimba Madara a jihar Bauchi. Shugaba Muhammadu Buhari bai ce zai baiwa matasa marasa aikin yi naira dubu biyar a wata ba, cewa yayi zai samar musu da aikin yi. Shi kuma naira dubu biyar za a baiwa mafiya talauci kuma marasa gata, wato vulnerable da ba za su iya wani aiki ba ne. Sako daga Usman Abdullahi. gaskiya bana goyon bayan kudirin bawa 'yan Najeriya naira dubu biyar domin in dai gwamnatin Buhari ta ɗore da bawa 'yan ƙasa naira dubu biyar duk wata wallahi wasu ba za su tashi su nemi na kansu ba kullum tunƙahon mutum duk wata yana karɓar naira dubu biyar to ba zai taɓa tashi nemi na kansa ba in dai an jure da haka idan aka ce wata gwamnatin ce aka canza to ita kuma ba lalle ba ne ta juri raba wannan kuɗi duk wata gaskiya ba na goyon bayan maganar ba da dubu biyar amma Allah ya tabbatar mana da alkhairi sako daga abba tardo bgw Jamila ba mu da lokaci da na so za mu yi magana akan wannan dubu biyar din amma kamar da Hausa ke cewa sawun giwa ta kana raƙumi. Mm. Magana waɗannan ɗalibai 'yan mata na ƙasashen waje 'yan jihar Kano waɗanda ke cikin wani hali. Mm. Ni sai in ga wannan matsalar ba ba ba, ba ta da alaƙa da wannan batu na ATM wannan kati saboda yawa saboda kwana-kwanan na aka ɗauki wannan doka ta ATM. Kwarai da gaske. kuma kama in ce gwamnatin jihar Kano ta samu kamar shekara daya mm. ta shirya kuma kin san akan budget dan shi uh, kwankwasa ne wannan kuɗin makarantar nasu na wannan shekarar yawa amma dai wannan matsalar da suka samu kansa a ciki ai da akwai mafita tunda a kasashen da suke na kasashen waje ai da akwai embassy ofisoshin jakadanci ba yawa to su je su same su in za su kwana anan nan su ci su sha haƙƙinsu ne na 'yan ƙasa na 'yan Najeriya. Sosai haka ne idan waɗanda ke rubuce-rubuce a Facebook ko a mm. su Twitter eh. sun ji su rubuta waɗannan ɗalibai su nemi ofisoshin jakadancin Najeriya dole ne su ba su ci su ba su sha su ba su wurin kwanciya. Mu ma za mu tantube su Allah Sosai. To ma saurari iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Cornelius ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai gobe haka da izinin Allah ku huta lafiya. a yau da eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma yau da gobe shirin su This program has come to you from the Voice of America, Washington.